To za a ji dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. An sanar da mutuwar mutane da dama yayin wani sabon hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai kan sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Hukumar kare fararen hula ta Gazan ta ce mutane talatin da uku ne suka mutu, sannan wasu da dama sun jikkata, babu dai wani martani daga Isra'ila. In recent weeks, the Israeli military has been intensifying its efforts in the northern part. Wakilin BBC ya ce a makonnin baya-bayan na rundunar sojin Isra'ila ta zafafa hare-harenta arewacin Gaza musamman a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya ɗin, inda take zargin mayakan Hamas na ɓoye. A farkon wannan watan ne dai ta bawa da umarnin kwashe dubban ɗaruruwan mutane daga yankin. inda ta ce su koma kudu sai dai da yawa daga cikinsu sun ƙi tafiya saboda fargabar hakan wani shiri ne na korarsu daga wuraren su abin nan da ake cewa nakba. Likitan Isra'ilar da ya jagoranci gudanar da bincike a kan gawar shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar ya ce ya mutu ne sakamakon harbin bindiga a ka. Da yake magana da kafafen watsa labaran Amurka Dr. Chen Kugel ya ce ya gano raunuka a wasu sassan jikinsa ciki har da kafadarsa wanda ya ji sakamakon samunsa da kwansan makami mai linzami ya yi ya ce waɗannan raunuka sun matuƙar illata shi sosai to sai dai abin da ya janyo ajalinsa shine harbin da aka masa aka da farko dai rundunar sojin isra'ila ta ce yahya sinwar ya mutu ne sakamakon harbin gidan da yake ciki da tankar yakin sojoji ta yi To yayin da gangamin yakin neman zaben shugaban Amurka ya dauki zafi sosai manyan 'yan takara a zaben Donald Trump da Kamala Harris sun yi musayar yawu kan wanda ya fi ƙoshin lafiyar gudanar da mulki idan ya samu nasara. Dukkansu sun yi yakin neman zaɓe nesa kaɗan da juna a jihar Michigan ɗaya daga cikin jihohin da za a kai ruwa rana a kansu. Ta bayyana abokin birminta Mr. Trump a matsayin gajiyayye, yayin da shi kuma ya kira ta a matsayin wadda ta riga rana faɗuwa. sakamakon ƙuri'un jin ra'ayin jama'a daina ci gaba da nuna yadda 'yan takarar ke tafiya kan kankan babu wata tazara. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'ar amincewa da tsawaita takunkumin hana sayar da makamai ga ƙasar Haiti a wani ɓangare na yaƙi da safarar makamai ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar. Wannan mataki na tsaurar takunkumin da aka sanya wa ƙasar tun a baya zai shafi dukkan nau'ikan bindigogi da zimmar kawar da makaman da ke zagayawa a hannun ƙungiyoyin 'yan daba waɗanda ke rike da wasu yankunan ƙasar ta Karibiyan da dama. Takunkumin ya ba wa dukkan ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya damar ɗaukar duk matakin da ya dace domin hana fasa makamai zuwa ƙasar. Hukumomi a Cuba na can na wato na can ta faɗi tashin ganin sun dawo da hasken wutar lantarki bayan babbar tashar samar da wutar lantarkin ƙasar ta game da cikas. Ministan makamashin ƙasar Lazare Guerra ya ce yanzu aka fara aikin. Some 10 million Cubans without electricity. Things went quite Wakilin BBC ya ce kimanin 'yan ƙasar miliyan goma sun rasa wutar lantarki kuma lamarin na daɗa munana. shugaban Cuban Miguel Diaz-Canel ya ɗora alhakin abin da ya faru a kan takunkuman da Amurka ta ƙaƙabawa a ƙasar tsawon shekaru da dama, waɗanda suka hana samarwa ƙasar kayayyakin da take buƙata domin inganta wutar lantarkinta. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar an sanar da mutuwar mutane da dama yayin wani sabon farmaki da jiragen yakin Isra'ila suka kai kan sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza. Hukumar kare fararen hula ta zirin ta ce mutane 33 ne suka mutu, sanan wasu da dama suka jikkata. Babu wani martani daga Isra'ila zuwa yanzu. Ga rahoton Khalifa Shahudu Kaji. rundunar sojin isra'ila na ci gaba da kai hare-hare kan sansanin a yan makonnin nan tana mai cewar tana kokarin kawar da mayakan hamas ne da suka sake haduwa a yankin sai dai a bangare guda kuma amurka da ƙawayenta na turai sun bayyana kisan shugaban hamas da isra'ilan ta yi ka iya zama babban dalili da zai iya kawo ƙarshen yakin da ake yi a gaza a wata sanarwar haɗin gwiwa da sakataren harkokin wajen amurka da takwaransa na jamus suka fitar sun ce yahya sinuwar ne ya yi ta kawo cikas ga shirin tsagaita wuta a Gaza da aka yi ta ƙoƙarin yi, sai dai wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Gaza Jojo Petropolis ya shaida BBC cewar halin da ake ciki a yankin na cike da haɗari kuma bai ga alamun hanyar da aka ɗauka za ta wanzar da zaman lafiya ba. I still see uh, children dying on the floor of hospitals for lack of a, of a hospital bed. Har yanzu ina iya ganin yara na mutuwa ƙasa a asibiti saboda babu gadajen da za a kwantar da su. Ina iya ganin mutane ɗauke da munanan raunuka sakamakon wasu abubuwa da suka fashe da su kuma ba a iya ɗaukar hoto na ciki ko na kai da injin nan na CT scan ko kuma MRI saboda babu injin koda kuwa kwaya ɗaya ne. Marasa lafiya masu fama da ciwon koda na mutuwa saboda babu man fetur sakamakon hana kamun fetur ɗin zuwa asibitoci. Don haka mu ba mu ga an ɗauke wata hanya ta samun zaman lafiya ko kwanciyar hankali ba a nan Gaza. hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da likitan isra'ila da ya jagoranci gudanar da bincike kan gawar shugaban hamas yahya sinwar ya ce ya mutu ne sakamakon harbin bindiga a ka a gaida khalifa shehu dokaji da wannan rahoto da ya haɗa mana Duka da dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma bari mu je Najeriya kan batun da ya shafi siyasa. Babbar jam'iyyar hamayyar ƙasar ta PDP ta ce ta fara ɗaukar dukkanin matakan da suka kamata ciki har da na hukunta wasu daga cikin 'ya'yanta domin ɗinke barakar da ta kunno kai a jam'iyyar. A baya-bayan nan ne dai aka samu saɓani tsakanin shugaban riko na jam'iyyar ambasada Umar Iliya Damagun da wasu ƙusoshin jam'iyyar har ta kai ga an dakatar da wasu gagga a cikinta ga rahoton Raliya Zubairu. Rikicin cikin gida na baya-bayan nan da ya shafi shugabancin babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ya sa wasu manyan jigajiganta sun da kufa wajen sasanta bangarorin da suka samu saɓani da juna. Wato bangaren shugaban jam'iyyar PDP na riko Umar Damagun da wasu kusoshin jam'iyyar wannan takun sakar dai ta sa jam'iyyar ta rabu zuwa gida biyu inda bangaren da ke goyon bayan shugaban jam'iyyar ta riko ya dakatar da sakataren yada labaran jam'iyyar ta ƙasa da kuma mai baiwa jam'iyyar shawara kan harkokin shari'a yayin da ɗayan bangaren ya dakatar da ambasada umar damagun daga mukaminsa na shugaban riko inda suka maye gurbinsa da yayar muhammad a yanzu dai jam'iyyar ta ce tuni ta ɗauki matakin ɗinke wannan baraka ta hanyar sasanta bangarorin biyu Bala Muhammad ne gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya. Mun kowa ya koma inda yake kuma kamar yadda muka ce za mu yi kokari mu duba cikin yadda doka yake da kuma haɗin kai in kawo kyakkyawan maslaha tsakanin mu insha Allah saboda 'yan Najeriya suna buƙatan wannan jam'iyya mai albarka wanda za ta fito insha Allah da kawo maslaha a Najeriya tunda tana da kwararru kuma tana da experience da kuma mutane wanda suke sha'awanta su ga cewa sun kawo wato gyara taɓarɓarewar abubuwa a ƙasa. Ɗaya daga cikin wuraren da ake nuna damuwa a kai game da jam'iyyar ku shine ba kwa ɗaukar matakan ladabtar da wasu da ake zargin suna wasu abubuwan da suka saba wa dokokin jam'iyyar Yanzu tuni an sa kwamiti a ƙarƙashin Chief Tom Okime wanda za su ladabtar da kowane ne kowane mutum ne. wanda ake ganin ya yi isgilanci ko rashin kunya ko tinƙaho a wannan jam'iyya wanda ya ci mata mutunci ko ya ci mata zarafi ko ya ci zarafin 'yan jam'iyyan ko kuma ita kanta jam'iyya. Ko da mai karfin faɗa a jini? Yana da Kowane ne shi ko ni ne in na yi wani abin da ba kyau ya kamata a ladabtar da ni shi ne muka san tsari na mulki. Yanzu babu wata baraka kenan. Ya ah, insha Allah ba mun ɗinke komai da komai. Masana siyasa a Najeriya dai na ganin muddin jam'iyyar PDP bata gyara gidanta ba tare da ɗaukar matakin larabtar da masu yi mata zagon ƙasa. To da wuya ta yi tasiri a zaɓukan da ke tafi. Raliya Zubairu, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To har yanzu dai kan batun siyasa a Najeriya yau ne ake gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna wanda za a aiwatar a kananan hukumomin jihar 23 ciki kuwa har da wuraren da ake fama da matsalar tsaro. Hajara Muhammad shugabar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kaduna wato Secom ta yi ƙarin bayani kan wannan zaɓe na yau a hirarta da Yusuf Tijjani. To amma ta fara ne da yin bayani kan adadin jam'iyyun da za su fafata a zaben. a cikin jam'i da suka yi rajista guda sha tara guda sha ɗaya ne suka shiga wannan takara kamar mutum nawa ake sa ran za su kada ƙuri'a wato masu yin zaɓe kenan a dai nan kaduna muna da rajista sama da miliyan hudu to kuma a cikin wa'annan muna dai roƙonsu da Allah da su fito yau ɗinnan su kada su saboda zaɓukan ƙananan hukumomi yana da muhimmanci sosai ga jama'an gari su ne mafi kusa da al'umma kamar adadin ward ward wato mazaƙu nawa ne ake sa ran za a yi wannan zaɓe na yau a duka mazaɓin da muke da su a kaduna za a wannan zaɓen wato mazaɓu guda ɗari biyu da hamsin 255 za a yi wannan zaɓen da za su fitar da ɗan takarar kansila wanda ya ci sannan kuma a ƙananan hukumomi 23 da muke da su a jihar kaduna su ma za a kada ƙuri'unan da a da wanda ya fito ya nasarar cin takarar kujeran ƙaramar hukuma kamar wani tanadi aka yi na cewa an yi wannan zaɓe alal misali kama daga batun kayan aiki da sauransu an samar da su e tuni kayakin aiki sun kai kananan hukumomi da kananan hukumomi kuma cikin dare an fitar da su zuwa gundumomi wato gundumomi na guda 255 to da asuba ne kuma dama za a saukar da su zuwa rumfunan zaɓuka. kasancewar jihar kaduna jiha ce da ke fama da kalubalen tsaro wasu al'ummomi ma kusan sun bar gidajensu misali a karamar hukumar birnin gwari akwai waɗanda ake cewa ma akwai wasu sansanoni na 'yan gudun hijira su waɗanda tanadi aka yi musu e duka wanda suka sami matsalan tsaro suka bar inda suke to tanajin da muke musu shi za muka zauna da su mutanen wannan wajen tare da sauran masu ruwa da tsaki akan cewa to ku ga zaɓe ya zo kuma inda akwatin ku yake lalura ya sa yanzu ba kwanan wajen ina kuke son a ije muku akwatinku to wasu da an samu matsaya wasu wanda suke ah, idp camps sun ce a kawo musu akwatunan su nan wajen wasu kuma sun ce a tunda da yanayi da ne a kai musu akwatin su inda yake za su je su yi zaɓen a nan wajen akwai irin wani matsalolin ma a kajuru da cikun duka suna da wannan matsalolin kuma mun zauna da su kasancewar wannan hukuma a zaben da ta gudanar a baya an ga wani tsari ne da ake cewa an yi amfani da na'ura eh, wani yanayin zaɓe za a yi a wannan karin a wannan karan za mu yi amfani da takardar zaɓe ne da ake kira ballot paper ba na na'ura ba saboda kasantuwan akwatunan da muke da su masu aiki da kwakwalwa na wancan zaben ba za su isa a rumfunan zaɓe da aka kirkiro su ba to kasancewar shi zaben nan na yau daga misalin karfe nawa za a fara za mu fara zaben nan daga karfe 8 na safe ne zuwa karfe 4 na yamma to daga nan ne za a fara tattara sakamakon zaɓuka sannan a dinga sanar da su a matakan kasancewar gabanin wannan zaɓe akwai waɗanda suka rika korafin cewa kamar suna ganin wani abu ba da bas gamsu ba wani alwashi zaki ma al'umma jihar kaduna cewa lalle za a musu adalci a wannan zaɓe da za a yi yau. Wannan kawai zargi ne a zuciyar shi saboda har yanzu ba su kawo mana wani hujja da za su ce a gashi mun yi kaza ba wanda muka saba ma doka ko ka'ida Hajara Muhammad kenan shugabar hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Kadunan Najeriya. To a Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe bakwai ne saura minti goma sha shida haka abin yake a jamhuriyar Nijar. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa Isra'ila ta halaka sama da Falasɗinawa talatin yayin wani sabon hari da ta kai arewacin zirin Gaza. To yanzu kuma sai filinmu na gani mana hanya. Hukumar kula da harkokin samar da makamashi ta Najeriya wato Energy Commission of Nigeria ta ce ta yunkuro a ƙoƙarin kawo sauyi game da yadda ake samarwa al'ummar ƙasar wutar lantarki. har ma ta bullo da wasu sabbin tsare-tsare da za su inganta hanyoyin samar da wutar lantarkin waɗanda suka hada da hasken rana da dai sauransu. a kan haka ne abokin aiki na yusuf tijjani ya zanta da dr mustapha abdullahi shugaban hukumar ta kula da harkokin samar da makamashi ta najeriya wanda ya fara da yin bayani akan ayyukan hukumar ita hukumar nan tamu muna da mandate daban-daban da yawa amma wadda ta fi kowanne shine mu muke tsare-tsaren kamar wato policy na harkar makamashi na kowane makamashi harkar makamashi kamar su eh, wutar lantarki da kuma man fetur to mu ne muke tsare tsaren duk wani tsari da ya kamata a ce ƙasa ta dogara da shi batun a ce kowa da yana da makamashi to mu ne muke yi wannan kuma mu muke bawa shugaban ƙasa shawara ga duk wani harkar makamashi a ƙasa. To zuwa yanzu sama da shekara ɗaya kenan da aka naɗa ka kan wannan mukami. Kamar waɗanne irin nasarori ne za ka iya cewa ka cimma a tsawon wannan lokaci da ka shafe kana shugabantar wannan hukuma ta samar da makamashi a Najeriya? Shekara ɗaya kenan. A wannan watar shugaban ƙasa alhamdulillah ya naɗa ni shugabancin na wannan makamar. Ita hukumar nan gaskiya ba a santa ba. mutane suna ta wai menene ma amfanin ita wannan hukumar tunda akwai kamannin su nnpc su nuprc mai sa ma ake da wani wani hukumar samar da makamashi a najeriya to abin da na yi na farko shine tsare-tsaren ma aikin namu mun fito da mun tsara mun yi research muka rubuta takarda da ta zama ita ce tsare-tsaren da ita ce policy na farko da kuma shari'a ta amince muka fito da ita shugaban ƙasa ya yarda ya sa hannu aka fito wa Najeriya yanzu kowaye ne a Najeriya yanzu ta san menene muka fusata a harkan makamashi a Najeriya kuma ita ce babban abin da zan iya ce mun yi a nan da ya zama ba taɓa yi ba. Wani mataki ne za a iya cewa wannan hukuma ta kai ko Najeriya ta kai a matsayin ƙasa da ta iya samar da makamashi ga 'yan ƙasarta? A ita tsare-tsaren ma da muka fito da ita ba wai takarda ce kawai za ta yi aikin ba. mun kuma koma mun duba cewa ya zami ya kamata mu fito da kaman tsare-tsaren yadda za a yi ma je a a cikin harkan hannu a gani menene ita abubuwan da za ta zo ta sa man nan ko kuma in maganar lantarki ne wutar lantarki a gani kowa a ce yana da access da ita wutan eh, lantarki a Najeriya sai muka yi wani takarda da ake kiran National Energy Master Plan kamar tsare-tsare ne wanda kuma za ta kai mu yadda za mu samu a ce kowaye ne a ƙasa tana da wutan lantarki a gida kamar yadda kowa ya sani najeriya tana kawai ba da wutan lantarki dubu goma sha biyu a megawatt muke yi a cikin harkar plants mu da take dan ba da wutan nan wato ana iya samun megawatt dubu goma sha biyu kawai eh, goma sha biyu ake iya samu amma dubu biyar ne take samun mutane a gida da yake abubuwan nan kamar su pole waya da suke jawo wutan daga ita inda ake haɗa wutan nan suna da ɗan bada matsala sai biyar ne kawai take iya shiga gidajen mutane kuma ya kamata a sani kafin a ce kowa a Najeriya muna samun wuta kamar yadda muke gani a turai ko kuma kasashen da suka ɗan ci gaba ana buƙatan dubu arba'in a megawatt so kaga biyar muke yi akwai talatin da biyar dubu da ya rage wanda dole ne kamar mu da muke cikin kujerar nan sai mun yi kokari da kuma wasu mutanen mu mu abokanan mu da su ma suke dan rike hukumomin harkan mu san yadda za mu yi wa gwamnati a ce kowa mun yi generating mun fara hada wuta dai ko dubu talatin da biyar mu aika wa mutane. To amma ka yi batun cewa ana samun megawatt dubu goma sha biyu. amma kuma ana iya ba mutane megawar dubu biyar ina sauran dubu bakwai suka shiga ka san shi harkan wutar lantarki kaman iska ce iska kuma yanzu tana fita in za ka sa iska cikin pipe in dai akwai wani dan ga dole ta fita ita wutan lantarki akwai transmission abin da ake ta kenan ita wannan eh, wayoyin da za a hada ta a fito da shi so ba mu da shi gaskiya a lamban da zai iya ɗaukan wannan dubu goma sha biyu har zuwa dubu goma sha hudu ma lokaci muna iya yi amma gaskiya abin da dai muke da shi a ƙasa a harkan dai wayoyi da kuma pol waya dubu biyar kawai take iya ɗauka to ita gaskiya sauran kakkamanta cewa kuma muna ma ba wasu kasoci wuta wanda ba wai mu muka sa wannan foloyoyin ba su ne suka kama su Nijar su wannan suna zuwa su suka yi wannan foloyan A kan wannan abin da muke yi ta tafi kawai a iska sai su ja wanda ba ma iya kawowa da gidajen mutane abin da yake damun 'yan najeriya shine cewa 'yan ƙasa ba su wadata ba amma kuma gashi ana ba wasu 'yan wasu ƙasashe abin nan da bahaushe kan ce wai mai kaza ya ci kai me sa 'yan ƙasa su ba su wadata ba amma ake ba wasu wutar lantarki kaga kamar yadda na ce kamar ni da kuma shugaban ƙasa Zuwan sama gaba ɗaya da hawa wannan abin za a gani bai yi shekara biyu ba wannan duk wannan matsalolin mun riga mun duba mun ga cewa bai kamata ba shi yasa muka fito da takarda yanzu da za ta sa kowanne waye ne a Najeriya yana samun wutan da na lantarki mun fara wannan wayoyin da wayan nan da za mu jawo duka abubuwan da muke da generating yanzu mun fara jajjara su kuma mun fara haɗa su so muna tunanin nan da shekara biyu bikas ba wai aiki ba ne ba da kawai rana ɗaya za ka yi wannan ai da muka zo ma muka anshi gwamnati wutan da ake zamu dubu hudu ne da ɗan ɗari biyar kaga yanzu mun ƙara ɗari biyar a kai har ɗari dubu biyar a megawatt tana samun mutanen najeriya in ka duba abubuwan da muka ajiye a ƙasa da kuma abubuwan da ake shigowa ake haɗawa wato engineering infrastructure da yake a ƙasa muna tunanin kafin shekara biyu kowaye ne a Najeriya insha Allahu za a fara samun dai wuta inda ya kamata. Wata matsala da 'yan Najeriya ke kokawa aka ita ce ta baya ga karancin wutar lantarkin nan ma shine yadda ake da wutar ke da tsada. Menene yasa ne idan aka kalli wasu kasashe da suke makwabtaka da Najeriya akan ga cewa al'ummar su na samun wuta wato makamashi cikin sauki amma ga 'yan Najeriya baya ga ƙarancin shi sai kuma makamashin ma na da tsada. gaskiya tsadar wuta a Najeriya abin da yake sa shi ne abin da muke ma samun wutar lantarkin ma da shi plant ɗaya ne ba mu da harkoki daban-daban ko kuma abubuwa daban-daban da za mu iya kamar turai yanzu za ka gani suna samu daga abin da ake kira energy mix suna da shi ya fi goma mu kawai daga gas sai ruwa sai kuma ita renewables da su hasken rana amma kuma ita wutan nan gaskiya an fi haɗa shi na najeriya daga ita gas kuma gas tana da tsada maganin gaskiya amma akwai kuma yadda kuma mu a cikin takardar nan namu muka tsara da saukin ta za a fara ganin ta kwanan nan abin farko shine muna son gwamnati kuma mu yanzu mun ba wa shawara ta shugaban kasa, muna kawai fara amfani da abin da ba sai mun siye ta ba kamar hasken rana kamar su iska haka wind ake ce mata wind energy iska ce kawai wanda take busawa wanda in ka je arewa za a gan shi kawai ko ina yana ita ce wind da wannan abin ma kawai za a iya samun wannan wutar lantarkin ga in muka fara amfani da ita sosai wannan maganan wai a zo ana biyan wannan kuɗin masu tsadan muna tunanin duk za ta sauka kuma kowaye ko a ƙauyukanmu ko kuma kowane gidaje kowa zai zo ya biya da sauƙi amma a baya akwai wani yunkuri da aka ga wannan hukuma tana yi na cewa za a mai da al'umma da dama su rika amfani da wannan